Hassan Gimba Ahmed wani kwararren ɗan jarida ne a nan Abuja babban birnin tarayya da kan yi sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma na kallon yadda gwamnatin tarayya ta ce za ta yi amfani da kudaden tallafin man fetur din wajen samarwa matasa sana'o'i ta fuskoki biyu. Gwamnatoci sun sha fadin abubuwan da za su yi wa jama'a amma ba a gani a ƙasa. Ita gwamnatin tana da abu biyu da ke tattare da ita. Na farko ba taɓa yin gwamnatin da aka yadda da ita kamar wannan ba domin kuma ana gani kan cewa shugabanta Muhammadu Buhari mai gaskiya ne da rigon amana. Na biyu kuma ba taɓa gwamnati da aka jima jama'an ƙasa na bata uzuri kamar wannan ba. Wannan kuma domin jama'an ƙasa suna gani kan cewa yana da nufin alheri to kamar yadda aka haƙura aka ba da uzuri har aka shekara guda yanzu ne dan kwana biyu uku nan da ya fito shi ne suka faɗi abubuwan nan da za su yi aka ce an fara da yana baje to yana ga in aka yi haƙuri aka ƙara bata uzuri zuwa ƙarshen shekarar nan to za a ga ko za a ci gaba da yadda da ita kuma cewa yadda aka riƙe ta da amana aka ganta mai gaskiya din za ta cika wannan ko ba za ta cika ba. Tuni 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna. sunana na Hassan Imam Gaisuwa. ni a kikarin gaskiya maradun gwamnati da kake faɗa a takarda tabbas maradu ne masu kyau amma wajen aiwatar da su na kokon domin tun daga hawan wannan gwamnati wata goma sha ɗaya abubuwan da ake maradu har yanzu ana cewa me hakuri me hakuri tun muna uzuri to yanzu har mun so ma ba saboda haka ni ba na tunanin abin da aka can nan za a yi za a yi aiwatar da shi gaskiya ina shiga ku sai dai ina gani. Allah ya sa jarabu wannan kuɗi da aka cire na talla subsidy na mai da za a tallafa wa matasa domin su samu aikin yi a gaskiya yin wannan ɗin yana da kyau in in za a faɗi alkawari a cika dan faɗa a cika shi ne an yi a baya ba a cika ba sau ba ɗaya ba biyu ba ake magana akan mai akan ƙari subsidin nasa sai a cire kuma ba a taimaka talaka ba saboda bakke muke so wannan din muna so gaskiya shugaban ƙasa ya duba wannan abu a gani a ƙasa. Baba waziri mai sandari cire subsidy in mu alheri ne a gare mu duk mutanen Najeriya mu social mu matasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.